Shugaban kamfanin NNPLC Malam Mele Kola ya ce cikin shekaru uku da suka gabata kamfanin ya samu gagarumin bunƙasa ta bangaren riban kasuwanci ya kuma ta'allaka nasarar da aka samu kan sabbin sauye-sauye da suka aiwatar a kamfanin. Na farko mun fahimci cewa akwai yadda muke kayayyaki da sauransu da ayyuka da kuma wanda muke aiki kasuwanci tare da su muka sa sare-sare da ya tabbatar cewa wannan abin da muke sayar da da kudade masu yawa mun rage wannan kuɗin da ake sayan su. Na biyu akwai zahirin ganin abubuwa abubuwan da ake yi misali mun sa eh, system na na computer kala-kala wanda da sa can ba mu kai su wannan iyakan ba so ya kasance cewa duk abin da ake a company nan muna ganin muna da fahimtar shi kuma mun sa control a iyaka su sa za ga abubuwan da ake sun sauwaka yau kamfanin ta ci riban biliyon 674 gagaruman canji ne kuma amfani ke kasa a cewar kamfanin na NNPLC masu satan danyen mai na janyo asara gangan danyen mai dubu kullum wanda ya rage riban da ya kamata a samu a shekarar 2021. A bangaren gas kuwa shugaban ya yi karin haske kan inda aka kwana a shirye-shiryen gwamnatin Najeriya na fara fitar da albarkatun iskar gas zuwa kasashen Turai. La'akari da yakin da ke faruwa tsakanin kasar Rasha da Ukraine wanda hakan ya baiwa kasar damar cin moriya a kasuwar iskar gas ta duniya baki daya. Malam Melek Kyari ya bayyana matakai da tsare-tsaren da za a bi wajen cin gajiyar wannan aiki na samar da iskar gas. Akwai tsari da muke da shi wanda muke kira NNLG wato kamfanin nan da muke da jari a ciki shine mafi faɗin hanyar da muke da shi musa gas kasuwan duniya shi ma yanzu mun tarin wata da wata sabon tsari da aka fara alif dubu da ishirin akan cewa kara mata fadi kamar misali ke abinda suke yanzu ya kasance kamar an kasashe amma karin rabin abin da take yanzu so wannan project din tana tafiya ba za a ce za a karasa shi yau ko gobe ba amma duk iyaka muna ganin nan cikin shekara uku za a kammala wannan aiki kaga za a ga amfani shi a cikin kasuwa kwararre a harkar man fetur da iskan gas a Najeriya Muhammad Salih Hassan ya ce kokarin da gwamnati gwamnatin Najeriya ke yi wajen shigo da kamfanoni da masu hannu da shuni a bangaren saka hannayen jari a fannin iskar gas ya yi nuni da cewa za a samu nasara a wannan fannin. Wannan abu ne tabbas mai yiwuwa. Farko abin da zai sa wannan abin ya yiwu shine canja hannu daga cewa NNPC mallakan gwamnati. Saboda haka wannan zai yiwu. Na biyu shine a yanzu haka mutane ko kuma kamfanunnuka da shauransu da 'yan kasuwa da suke faɗin duniya ga baki ɗaya su yana kan nnpc kuma suna maraba da wannan mataki da gwamnatin najeriya ta ɗauka da mataki da malam mere eh, kyari ya ɗauka kuma yana tallata musu kamfanin yana tallata musu harkokin nan da kuma yadda za a yi a ce an zo wayannan abubuwa sun tabbata kamar yadda ake tunani saboda harka ne wanda gwamnatin Najeriya ma tukuna na farko ba ta da kuɗin da za ta yi fai daga nan har zuwa Morocco saboda abin da ya sa ma a Najeriya ba ma cin moriyan harkoki na gas saboda rashin infrastructure. Najeriya dai ta kasance ƙasa mafi girma da ke samar da iskar gas a Afirka kuma ta goma a duniya a cewar hukumar da ke kula da harkokin man fetur ta ƙasar kuma tuni gwamnati ta bayyana cewa za ta gina bututun iskar gas na Najeriya tare da haɗin gwiwar ƙasar Algeria inda daga nan za za a ringa kaiwa kasashen turai aikin da ake ganin zai ci sama da dala biliyan goma an kuma buɗe kofa ga kamfanoni da ke sha'awar zuba hannayen jari a bangaren Shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya